أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل وإنك لعلى خلق عظيم أين الصلاتين الكاملتين للقائل المرء مع من أحب يوم القيامة وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد اليوم رانا السبت لتكوز ga watan zulhajji hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da biyu ga watan sha ɗaya 2020 yau za mu yi karatu na goma sha biyar a cikin ishiriniya a kan yabon a nai Muhammad sallallahu alaihi za mu tashi harfu dal ala fadhkurul muhtara tahdu bi khairihi وفي كل قصد فالكثير بسيره وإن تشترون كلام بغيره دعوا لامتكاء المصطفى مدح غيره فذكر رسول الله أعلى وأمجد بذكر رسول الله أسمو وأعتلي فقلبي إليه بالصبابة يصطلي وليس سواه مطلبي ومؤملي دليل وراء يكتبه والليل بالسكي ينجلي سيئهم والنار بالنور تخمل ألا كهلك كجيا فاذكر المختار ku zanka kirari ku zanka yabon annabin zabi ta hagu sai ku rabauta bi khairihi da alherinsa kamar sun tambayi sa me zai samu ya bi shi ta hazu sai ku rabauta bi khairi da alherin da ake samu dan aka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al tasiru ku tahibi sahihi tahiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kowace hanya wa alallahi kasdu nan abin lura nan kalimar kasdu ana kowace hanya ma'ana ku bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kai wa in tashtaru dan kun nemi a hurhura muku na kalami a baku amfanin magana darihi ku ta batun cutar magana in kuna son haka to ga abin nan ku ta batun madaha gairihi yabon duk wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba abdairu din yan cuta ne in ayil mustafa ko kama yabon mustafa sallallahu alaihi wasallam shi annabi kalamin zikiru rasulillahi yabon annabi sallallahu alaihi wasallama ala shine mahi daukaka wa amjadu shine mahi girma asmuni dinnan ina daukaka wa asali ina daukaka da zikiri saboda yabon da nake yi ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ga masu yabo in ma zamanin ku guda za ka ga irin daukakar da suka samu yanzu je margayi fadar bege wanda yau kusan dai kwana goma sha shida da wakacin sallah shiga horta masa irin daukakar da ya samu irin janazarsa halartar da aka yi da kuma irin kasusan da aka watsawa san ma an ci yayi yabon annabi sallallahu alaihi wasallam waka ta yi da ya kasa ta da ɗari shida kai na da gurin nan gaba Allah shi saka masa da alheri Allah shi amshi abin da yi kaga duk dokaka kace samu yake samu masu yabo samu saboda yabon annabi sallallahu alaihi wasallam ne kalbi zuciyata yaslaki tana kunkona bis babata saboda bai kin so idai gare shi madalabi abin nema na wa mu'ammali ta abin buri na walai bai zan siwa wani annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shine abin nema na shine abin buri na dalilul wara shine jagoran kai wallailu ta ma dare Jali yana kuranyuwa mana ya jaye bi subhi inga sahiya ma'ana in matsala na jayewa inga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tafi'uhum mai ceton talikai ne wannan rubuta kuma du'ai kashe ta abi ta bin nuri inga haske ana wuta jahannama za a jaye ta inga ne Muhammad sallar salama duk wanda bi annabi sallallahu alaihi an kani ba wata matsala gare shi amma in shakka duk wanda ya kokon fihi ga sha'ani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afkalu zaka ga ya dau maka jiki ne ya daura wahi ne zikaru lokacin da duk an ka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a san kuma walidi aka kamar ya mutu ya fesa rahammu za a zaho wadda a sha'uhu ɗiyan ciki bihi tashi wato kalu a kama jujjuya su jujjuki ne mai da'in ana yabon ana imam sallar alaihi mukan wa salsalu ruwan daɗi. dana ya tabbata gare mu min a shauki ta kwankona bege fihi ga yabon ali muhammad sallallahu alaihi wasallam tabi muke jin ana yabon sallar sawa'un shi annabi sallallahu alaihi wasallama magani ne muwakkalu wanda aka wakilta bi atwa'il qulubi ga cuce-cucen zukata sallallahu alaihi wasallama faman shakka duk wani kokonto fil ibra'i ga warkasu alaihi wa sallallahu alaihi wasallama to ai fal hissu ganin ya shahadu ya ce warkasu wanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallama mutane da aljannu sun ga abin da annabi da mala'iku man kuma saka yayi riko bilwuska ta yaggiya min alhaƙi ta gaskiya kama saka ya rikon urwatan yaggiya bilwuska mahi ƙarfi min alhaƙi ta gaskiya faman ta masaka bil urwati wuska amin kulan sama lahadi fa arsalahu maulahu dan la ikra fi dini saban rushmin al-fi dan cikin harko harko suratu ali imran arsalahu maulahu matsalicinsa ya aiko sa ne kudwatan domin ya zan koyi lil khati ga talikai da kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa zakara Allah kathira a cikin suratul ahzab wa hina sada lokacin damƙa ta watan ba ni damƙa ba da iskaken ƙarya da zuri da ƙaken ƙarya ƙira ƙarya creating ɗin karya abinda tabbas ba a yi shi ba na akwai abinda akwai masu mutum an yi shi ƙara ko ka rage sai a ce alkazibu amma abin da gaba ɗaya ba a yi shi kun faɗe shi ka ƙasa shi kai kiran etin ɗinsa da shi al'ifku a su'ul kazibi ke na muhimmunin ƙarya kuma yadda ubayyu munafikin Allah yawa a isha radiyallahu anha wa ai yanzu suna nan suna ta yi su zahin nan tun warko a cikin suratun nuri cikin ayon nan goma sha shida Allah ce innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum hakikan suka zo Allah ce hakikan suka zo bil ifki da kakin kare abin da san ba a yi shi ba su cikin yi ba ba su mason sama da shi awahina qabil ifki zuri sadwata da afalai ya kira masu nauyin nan guda biyu suwaye al-insa mutane da aljanu da a watan kisa raddad wadda tana nan tana kai komo asma asma'in cikin kunnuwan mutane da aljanu ila alhashar hashin alkiyama yanzu duk da harkar dan nan irin da saurare sauraren nan in su dish dish din nan sai ka kama in ke wa'azi kama gare kullum ana hujjaci kaga duk kira ne dai ko ina sai ya kai na mutum cikin gona ta sai jire to ana wa'azi kaza a baka kaza ko da awon annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su man hatatu alaqatun wanda sayayya ta gaba shi falab karba kiran annabi sallallahu alaihi wasallam faqad ana ifaqatun haqiqa halkawa ta yanzu ta ma a lokacin da yayi halka mana min sukurin lajaj daga magagen da na zurhawa shine wuce wuri wa man lam duk wanda bai karba ba dau an bisa ga biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam taqatin iko lisiyat ta ga koyi ma'ana za a kashe shi ima'ul hawadi jinai dan wuyoyi mutum abin zubtasuwa ne a tushe su in a in sun saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam tuni za a zubta jinonin wuyoyi bi adbin da takobi la ya takassad wanda kika karewa shi takobi na tauhidi shine tauhidi kullun abin da ga ana yi na yaki yaƙi gomi tauhidin nan ne dai in ma wa'azi tauhidin ake son ya tsaya da daram sannan a yi wasu abubuwa karibin annabi sallallahu alaihi ba kusanci ne a cikin zukatan mu in ko da shi almufawiz da dazuzzukan nan masu nisa da sukan isanta mu ke gare shi amma tare da mu almar'u ma aman habba gara izu ɗabi'u masu kyau habbatu ai su suka sanya son shi in sirrin nufusi cikin boyin zukata shine asirin zukata kin tana son sa su na gaskiya to ɗabi'un nan nashi masu kyau shi ne ka duba aljanna ta tabbata liman abha ga wanda zan a ziyara bauta bihi da zarta alaihi sallallahu alaihi wasallam mun ayatuhu addinin alaihi Sallar Sallama, fitirun kariya ne hajizo da ke tarewa anin nare daga shiga wuta sallallahu alaihi man dalla duk wanda ya ɓace an hada ga addinin nan an Sallar sallama yadda abinda ba ba sunna ba Al'azabu azabu azabu da mukhalladu abin kawo masuwa ne gare shi yana nuni ne ga hadisin nan na mu'awiyar radiyallahu anhu arda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna Yahudawa sun kasu kashe 71 Nasara sun kasu 72 al'umma ta za ta kasu kashe 73 wuta suke in fara guda ba aka yi tambaya aka ce wace ce ce man kana alama ana alaihi yawma wa ana wasu kasance bisa ga abinda nake a yau da sahabbana da abokaina bisa ga sunna ke abu kaji na kada salahu sirru ya kawo wannan a cikin littafinsa alguniya ya yi bayanin cikin da yawa makha'iluhu da bihun annabi sallallahu alaihi sallama abha su an mahi ban shawar goratan hasken mina daga rana ta ji fassara ta ɗaya kenan na khila ko makha'iluhu mu'jizojin annabi sallallahu alaihi sallama abhasu an ban shawo goratan har su mina shamsu da karana sallallahu alaihi sallam. sama'ilu da biyunsa da shahadi kamar zuma ce warar saƙa iban da daɗinsu wa kuratan da kuma jarabtawa ma'ana ɗan adam yana son ya sha zuma ya yi tasdin ɗinta haka to sai ya nuna tsibirin alaihi sallallahu alaihi sallama kun rabi da biyun kai ba masu wadu da wanda rabi wanda sun suna zai ji daɗin wayannan ɗabi'un nashi fa'iluhu darajojin annabi sallallahu alaihi wasallama raudi kamar mu ne nan ga kyau wa nadratan qima shi an nadra nadratan wasu rurani. ta'rifu wujuhihim nadratan mai dalailuhu hujjojin annabi sallallahu alaihi wasallama kashuhu kamar taurari masu haske nuran ga haskensu? da kuma yawansu akwai taurari na da yawa wala zuru ba wani dan ƙarya mana ya sa wanda ke jayaka. wala haqqu ba wata gaskiya ya jihar wanda ake musu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yayi bunyatan gina lillahi ta Allah ita wannan gina min adamil buna ita ce mahi girman ginoni dini shi nufi to haɗu wadda ita wannan gina an kewaye ta an tsare ta aswarin da manya manyan ginoni dama su bisurin ba bisurin din nan abinda a sur din nan shine katangar da za ta gewaye birni haka daga manya manyan katangi ne nan in da manya manyan katangin ne menene katangin nan nan da aka tsare tauhidi da shi min albeli shine gurgurun kubba wal da jajayen masu wakilin musulunta wakilin walillahi Allah ɗaya san ma'arsa abinda ma'aiki tabbatar suwa walillahi Allah ɗaya san ma bana abinda ma'aiki ya gina na addini duk shirki duhun nan na kahirci to hilalin jinjirin wata wanda ya tawakkadu yana ta hasuwa bila ila ilhuda kyalkyalniya ta shirya wanga duhun na kahirci to wata wanda ke walƙuwa da haske na shari'a jallahu shi kudin yawan ga duhu ɗi ne dini wadda na duniya lahira da duniya ta annabi sallallahu alaihi ya zo da ulumin da wasu irin ilimma kowane ilimi ya faɗa inda gabata da inda ake cikin inda za a ta sama kuma wayannan ilimma da ka sani lamta kun ba kasance da fatir manyan manyan littattafai ma ba babu a cikin da fatir ana ilimi ne wanda Allah ya sanar shi saboda zaman sa'unni din nan shahadatuha shakkat wayannan ilumma din lam tadbari ba su da wata mutsurniya bi tahatur kakin kare shine at-tahatur at-tahatur kakin ƙarya magana da za ta walwali wata tun ya faɗi ka za ka na jima ya walwale da yakin hanyar magabatar shi ne tahatur walillahi malil mustafa Allah ɗaya sa abin da aga annabin nan na zaɓi min ma'asiri na darajoji idan na mun kafa hujja ga ijima'in malamai wa nafsin da nafsi tawatur wani ayyanki ya aka ce abu tawaturi ne kamar yanzu samu hadisi kila magana sa mutum goma ya da misali kuma yanzu a samu hadisi yanzu daga cikin hadisi mutawaturi kamar hadisin nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wanda Bukhari da Muslim sun rawaito shi mu nahnu ma'ashirul anbiya eh, na nura ma tarakana sadaka mu jaba annaba ba a gadon mu dai ba a gadon mu duk abin da muka bari sadaka ne hadisi mutawatiri ne domin wallahi duk matan ma'aiki sun rawaito duk guda tara din nan sun rawaito su ta fara sallah al-tis'ina su wata bayan haka kuma kulafa'ul arba'a sun ruwaito shi bayan haka kuma sa'ad ibn abi waqas da abdurrahman na kawo kawunan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tushe. shi a as kawun annabi sallallahu alaihi wasallam tushe. ruwaito shi da toba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito wannan hadisi a wurin sahabi goma sha bakwai kaga hadisi da kai mutawatir shi ne irin da lalla ijima'in wani nasin tawatur ala annahu bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mufradu an kaɗai ta shi bil hubbi ya haɗa so da kusancin Allah subhanahu wa ta'ala wal fardu shi kai ne ga darajojinsa wani in tawun ne amma tasal fada'u haƙiƙa duk daji ya maƙura jam'ihi da taro na annabi sallallahu ko ina mutane su ne sai wata hita kansa jam'u rasulullahi la yatasha'afu fu'adi zuciyata inna yana kari lilu kuki ta dutse bi rabbihi na annabi sallallahu asad duru ana tsammanin cutar nan kalbi ta zuciya ta yi zahu a jaye ta gaba ɗaya da kuɗi saboda amfanin ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi mu ƙayye ne ne a cikin musulunci guda biyar din nan allati wanda suke iska tsalla su shar'ihi ri'asta duk wanda ta awi ila rukuni sadini ɗin nan duk wanda ta roka ilaiha zuwa gare su ƙayyen nan guda biyar yas'ad yana azirta اسأل يدد دوكك بها سبد بنسو ورثنا الهدى عنه فأكرم بإرثه الحمد لله رب العالمين